واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة 22 ga رمضان Ramadan الهجرة da hijira ta 1433 wanda ya dace da goma ga watan takwas shekara ta 2016 za mu sake karanta aya ta 41 da aya ta 42 na suratul nisa insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكفر تحسبون الله حديثا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا mun bayyana hadisin al-Imam Bukhari da al-Imam Muslim wanda Abdullah bin Mas'ud yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da manzon Allah ya masa umarni iqra alayya alquran ka karanta min alquran annabi sallallahu alaihi wa sallam yana kan minbari yayi umarni ga Abdullah dan Mas'ud ya karanta masa alqur'ani Abdullah dan Mas'ud yace ya rasulullah a aqra'u alayka wa alayka unzila yanzu na karanta maka alqur'ani alhali kai aka saukar wa littafin alqur'ani قال النبي صلى الله عليه وسلم يتي إني أحب أن أسمعه من غيري ni ina son in ji karatun alkur'ani daga wani na su alaihi suratun nisa na karanta masa suratun nisa nisa'i hatta ji'tu ila hadhihi al-aya sai da na kawo ga aya ta 41 da kuma aya ta 42 fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin ina gama karantawa annabi sallallahu alaihi wasallam yace hasbuka al'ala yanzu da ya ishe ka faltafatu ilaihi in waiga in kalli manzo fa idza aynahu ni sai ga idanunsa suna zubar da kwalla mun ce akwai matsaloli guda biyar waɗanda ya kamata a sani game da waɗannan ayoyin guda biyu darussa kamar guda biyar muke ɗauka cikin waɗannan ayoyi na farko إن البكاء عند سماع القرآن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أي كوكا ألوكة عند أكجكرة القرآن وأن السنة النبي محمد وهدي أصحابه ومن تبعهم من سلف هذه الأمة الأبرار sunnar manzon Allah ne mutum ya yi kuka lokacin da ya ji karatun alkur'ani ko wa'azi hakanan sunnan sahabbai ne kuma wannan ita ce wato shine tafarkin as-salafu salih magabata na kwarai wannan shine darasi na farko da muke dauka na biyu al-anbiya wa ala umamihim yawm al-qiyamah annabawa za su yi shaida ga al'ummar su a ranar tashin kiyama wannan aya tana ba mu wannan darasi akwai shaida tsakanin annabin Allah da jama'ansa Allah zai yi tambaya ga annabin kuma ya yi tambaya ga al'ummarsa shi yasa lokacin da aka yi hajjin ban kwana manzon Allah ya yi ba ta ƙarshe ga sahabbansa yake daga hannu yana cewa jama'a na isar suna cewa ka isar manzon Allah yana cewa Allahumma fashhad ya Allah ka shaida ya Allah ka shaida ya Allah ka shaida me dalili saboda akwai ranar da za a yi hisabi tsakanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da jama'arsa الأنبياء شهداء على أممهم يوم القيامة بأنهم قد بلغوا الرسالة annabawa za su yi shaida ga jama'a su a kiyama cewa sun isar da sakon Allah zuwa ga al'umma idan ma babu annabin Allah wa illam yakun nabiyan la budda an yakuna al-ulama hum warasatuhum malamai su ne masu gadon annabawa don haka su za su yi shaida ga al'umma a ranar tashin kiyama abu na uku da muke samu darasi game da waɗannan ayoyi shine sunniyatul istima'i littilawa ana zaune da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ma Abdullah bin Mas'ud iqra alayya alquran karanta min alquran kaga wannan ya nuna maka sunna ne a saurari karatun alqur'ani kamar yadda ibnu battal yake faɗa a fathul Bani yana kitabu fadail al-qur'an mujallad na goma shafin ɗari biyu da tamanin da ɗaya me ya dalilin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a karanta masa al-qur'ani يحتمل أن يكون an أن يسمعه من غيره ليكون عرض القرآن سنة manzon Allah ya ce a karanta masa al alkur'ani saboda ya koyar da mu wato wata sunna sunnar ita ce yadda zamu karanta da alqur'ani duk idan da ka karanta da alqur'ani shi ɗalibi kuma ya dawo ya yi bitan wannan karatu a gaban ka kaji shin karatun ya zauna ko bai zauna ba kaga manzon Allah yana so ya koyar da mu wannan hikima na karantarwa inji ibnu baqa idan ka ba wa mutum darasi akwai bukatar ka tabbatar da wannan darasi ya zauna ko bai zauna ba sai ka sa ya bitan karatun nan ta wannan hanya ne zaka gane karatun ya zauna ko bai zauna ba wannan na farko kenan wa yahtamilu an yakuna ya tadabbarahu wa yatafahamahu ah, ka sauraron karatun karatun alqur'ani yana sa mutum ya samu kyakkyawar fahimta fahimtar da bai da ita da yana sa ka yi tunani ka yi la'akari ka yi wato ah, zurfin tunani game da abin da alqur'ani yake karantarwa wa zalika annal mustami'a aqwa ala tadabburi mutumin da ya saurari alqur'ani ya fi samu wato damar yin tunani wa nafsuhu ah, akhla lokacin nan wato rayuwarsa ta hike banta domin sauraro kadai wa an shaqu li zalika min alqari tsakanin mutum biyu wannan yana karatu wancan yana sauraro wanda yake sauraro ya fi amfana a kan wanda yake karatu babu shakka me ya dalili lishtigalihi bil qira'a saboda kai ka shagalta kana karatu lokacin da kake karatu kana karatun alqur'ani musamman tilawar alqur'ani tana da dokoki akwai hukuncin tajwidi da sauransu don haka idan kana tilawar alqur'ani hankalinka ya rarrabu ya koma ga kiyaye harafin nan a fitar da shi yadda ya kamata a ba mu kowane kowane hukunci hakkinsa kaga ka raba hankalinka don haka in kana tilawa ba ka da nutsuwar yin samun fahimtar abin da kake karantawa amma idan wani ne yake yi to hankalinka ya fi samun nutsuwa da kyawun fahimtar abin da yake faɗa saboda haka yasa idan mutum yana wa'azi sai ya yi kuskure da shi bai san yayi ba <clears throat> amma mai sauraro ya sani saboda mai sauraro hankalinsa ya fi haɗuwa tunda ba abin da yake ya ba da hankalinsa ne gaba ɗaya ga kunnuwarsa amma shi <clears throat> mai karatu ba <clears throat> idan yana karatun nan hankalinsa ya rabu gida-gida yana tunanin kada ya yi kuskure wajen karatun nan yana tunanin wasali yana tunanin dokokin tilawa saboda haka ba shi da lokacin ma mayar da hankali akan kalmomin da yake faɗa. wannan dalili yasa manzon Allah yake so ya karantar da mu mu gane samun fahimtar alqur'ani sai ka saurari karatun daga bakin wani ba daga bakinka ba wato wannan hikima ce wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu ta sa abdullahi bin mas'ud ya karatu din a wannan lokaci saboda mu gane fahimtar alqur'ani ya fi samuwa idan ka saurari wani yana karanta shi ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadai ne annabin Allah da ya saurari tilawa abinda Allah ya gaya mana annabawa gaba ɗaya suna ma al'umma su haka wannan ya taho cikin ayoyin alkur'ani da yawa Allah ya mana ishara da su kamar misali suratu maryam aya ta hamsin da takwas جاء في ختام الحديث عن الأنبياء قوله سبحانه وتعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا أولئك الذين أنعم الله عليهم ودن ودن الله ينعم غريسهم ko da ake addu'a a suratul fatiha ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim tafarkin waɗanda kai wa ni'ima suwaye Allah ya fassara mana a suratul maryam suwaye Allah ya musu ni'ima wanda kake ta roƙon Allah ya dora ka akan tafarkin su Allah ya ce allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina min zurriyyati adam sune annabawan Allah waɗanda suka fito daga zuriyar annabi adam wato waɗanda ya haife su kai tsaye wa mimman hamalla ma nuhin da kuma annabawa waɗanda Allah madaukaki ya fitar daga zuriyar jama'an da aka ɗauke su tare da annabi nuhu akan jirgi lokacin da aka yi ruwan tsufa wa min zuriyati ibrahim da kuma waɗanda suka fito daga zuriyar annabi ibrahim alaihi salam wa isra'il da annabi yaqub wa mimman hadaina wajtabaina da ma waɗanda suka fito daga zuriyar jama'an da muka shiryar kuma muka zaba annabawan Allah gaba ɗayansu idza tutla alaihim ayatul rahmani idan an karanta musu ayoyin Allah mai rahama kaga ashe ga su annabawa ne amma kuma akan karanta littafin Allah su saurara ba wai su karantawa a karanta su saurara don haka sauraron karatu kamar wato sunna ce ta annabawa gaba ɗaya haka nan kukan da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi ba shi kadai bane don Allah ya ce kharru sujadan wa bukiya annabawa gaba ɗaya haka nan suke idan tutla alaihim ayatul rahman idan ana karanta musu ayoyin Allah mai rahama sai su faɗi su yi sujuda suna masu kuka fa bayyana subhanahu anna min sifati haula'i al-anbiya alladhina istafahum wa ikhtarahum li hamli risalatihi annabawan da Allah ya zaba ya ba su manzanci suka kawo ma bayinsa annahum idza tuliyat alaihim ayatu kharru sujjadan wa bukiya annabawa gaba ɗaya wannan al'ada su ce ɗabi'a su ce in sun ji ayoyin Allah sukan fashe da kuka ba wai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai a majalisi ne kawai yake ce masa karanta mana alqur'ani bala in kana karanta hadisan annabi Muhammad wato zaka fahimci manzon Allah ba wai sai ana tare ne yake ce masahabi karanta min littafi bala ko tafiya yake ko tafiya yake ya ji kana kana karatun alkur'ani to zai dakata ya saurare ka zai dakata ya saurare ka saboda sauraron karatun alkur'ani ibada ga hadisin abu musa al-ash'ari annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa sami a qira'atuhu yaji abu musa al-ash'ari yana karatu washe gari manzo Allah yake gaya ma Abu Musa al-Ash'ari law ra'aytani wa ana astami'u li kalbariha Aba Musa ina ma ka ganni lokacin da na kasa kunne ina sauraron karatunka a daren jiya me yasa manzo Allah ya gaya masa saboda ya manzo Allah ya nuna masa ya ji daɗin yanda yayi tilawa wato da ka ga yanda na mai da hankali ina sauraron tilawarka ina jin daɗi ina ma ka ganni a jiya annabi sallallahu alaihi wasallam yana ga ma abu musa al-ash'ari kaga wannan sunna ce ta manzon Allah idan ya ji ana karatun alqur'ani to zai saurara yace ma abu musa al-ash'ari inni marartu bika al-barihata a daren jiya na wuce ka wa anta taqra'u kana karatun alqur'ani sai na dakata na saurara laqad utita mizmaran min mazamiri ali dawud lalle hakika an baka daɗin sarewa irin sarewar annabi dawud alaihi salam ba wai annabi Dawud yana waka bane la manzon Allah ya kamanta dadin muryar annabi Dawud da yanda zakin wato sauti yake fita na sarewa sarewa shi da abin busa uh, ibn al-asir a littafin garibul hadith wal asar yana cewa قريب kalmar zamara shabbaha شوى فسر كلمر زمرة شبه حسن صوته وحلاوة نغمته بصوت المزمار wal qasabatu allati yuzammaru biha zammara abinda ake cewa al mizmar wato shine sarewa wanda ake hurawa wa dawud huwa an alayhi salam annabi dawud ilayhi muntaha fi husni sauti sawt bil in ana batun daɗin muryan karatu babu kamar annabi dawud alaihi salam a tarihi gaba ɗaya shi ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamanta daɗin muryan abu musa al-ash'ari da ta annabi dawud alaihi salam a lokacin nan abu musa al-ash'ari ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam law an law a'lamu annaka tastami'u la habbartuhu laka tahdira ai da na san kana sauraro na aiko da na kawata maka muryar iya kawatawa da ka ma ji daɗinta ai ban san ana jina na bane da na san kana sauraro na ya rasulullahi da na yi maka muryar da wato kaga wannan yana nuna babu laifi babu laifi mutum ya kyautata muryarsa ta wajen karatun alkur'ani saboda ibada ce magana ce ta Allah madaukaki wannan kenan kaga zan Allah yakan saurari sahabbai suna tirawar alkur'ani ba tare da masu sani ba akwai wani dare hadisin ya zo cikin sunan ibnu majah bi sanadin jayyidin قال ابن كثير في كتابه فضائل القرآن أكون لتافهم ابن كثير da ake cewa فضائل القرآن wasu littafan tafsirin akan hada a ƙarshen tafsirin ibnu kasir wasu kuma akan ware littafi ne mai zaman kansa shafi na 115 ibnu kasir ya ce wannan labarin ya inganta hakanan muhammad Nasiru nasiruddin al-albani a littafin silsilatu sahiha hadisi na 3342 aisha matar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta ce istabu eh, fa'ani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za ta laila akwai wani dare manzo allah bai gana dawo daki da wuri ba bai gana dawo daki da wuri ba falamma ji ito kala lokacin da na iso dakin sai annabi ya mun tambaya ai da kunci ina kika kasance kuntu na ce ya rasulullah sami'tu qira'ata rajulin fil masjid ka san gidan matan manzon Allah yana gefen masallaci Aisha ta ce na ji muryar wani mutum a cikin masallaci yana karatu sami'tu qira'ata rajulin fil masjid ma sami'tu mislahu qab ban taba jin murya mai daɗi irin wannan muryar ba ban taba jin muryar mutum mai daɗi da tilawar alqur'ani kamar wannan ba ashe ba laifi bane dan mace ta yaba wa muryar wani namiji matar aure kenan ta yaba wa muryar wani namiji ko ta ce tana sha'awar muryarsa wannan ba laifi bane saboda shi kansa kyautata murya ta wajen karatun alkur'ani abu ne wanda shari'a tana so annabi sallallahu alaihi wasallam da ta gaya mar ta ji muryar wani mutum ne yana karatu wannan mutum yana cikin ahlus suffa su ne waɗanda ba su da wurin kwana in ban da masallacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam قالت فقام رسول الله عائشة تجي في منظر الله يميكي وتبيته نما سنبيشي tunda ta ce mar ta ji muryar da bata taɓa jin irinsa ba wato muryar wani sahabi yana karatu manzon Allah sai ya tafi gurin wa tabi'tuhu ni ma sai na bi shi fa qala li manzon Allah ya ce min ma tadrina man haza biki san waye mai muryar nan ba kuntu sai nace la ban sani ba ya rasulullah qala shi manzon Allah yace hada salimu maula abi huzaifa ai wannan muryar salimu ce maula abi huzaifa yana cikin ahlu suffa yana cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam bayan annabi ya faɗa da shi da Aisha suna ta sauraro can sai manzon Allah ya ce alhamdulillahi allazi ja'ala fi ummati mithla hada na gode ma Allah wanda ya sa a cikin al'umma ta aka samu mutum mai murya irin wannan kaga manzon Allah yana sauraron karatu shi bai ma sani ba yana ta karatunsa manzon Allah yake ma Allah godiya da aka samu cikin al'umma wanda ke da irin wannan murya don haka daɗin murya wajen karatun alkur'ani abu ne wanda shari'a ta tana kwaɗaitarwa ah, musamman saboda cewar abu musala ashari law a'lamu annaka tastami'u la habbartuhu laka tahjira da na san kana sauraro na ai da na kyautata muryar na ƙawata ta saboda kai iyakar ƙawatawa kaga wanda ya nuna cewa a ƙawata murya saboda karatun Alƙur'ani ba laifi bane da laifi ne babu shakka nan take da manzon Allah ya ce a'a kar kai ƙawata muryarta saboda wani zai ji saboda ai bai san annabi sallallahu alaihi wasallam yana sauraron shi ba lokacin da ya sani yake gaya masa da na san kana sauraro na da na ƙawata muryar kaga da a ce yin hakan laifi ne babu shakka da manzon Allah ya hana shi tun da kuwa manzon Allah bai hana shi wannan ya gwada cewa ka ƙawata muryar ka ka gyara ta saboda wani yana sauraron ka abu ne wanda shari'a tana kwadaitarwa akwai magana da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya yi a cikin Majmu'u Fatawa mujallal 22 shafin yana cewa kana sahaba radiyallahu anhu sahabai sun fahimci cewa sauraron karatun alkur'ani ibada ne ba wai kai tilawar ba a saurara din ma ibada ne wannan dalilin yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci abu musa abdullahi bin mas'ud ya yi karatu ya karanta musu alkur'ani saboda me saboda ya nuna wa sahabbai sauraron tilawa ibada ce don haka shekul islam yake cewa kana sahaba una ahyana su yanzu sahabbai sai su haɗu idan sun haɗu ya amuruna ahadahum sai su umarci mutum guda ya ya yi karatu ya baquna una sauran suna sauraro me yasa saboda koyi da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suka ga manzon Allah yayi domin manzon Allah yayi haka ne saboda ya karantar da su idan sun haɗu haka sai su sa mutum guda ya karatu sauran suna sauraro ya ce wa kana umar ibn khattab idan an taho za an haɗu majalisi sai sai na umar saboda tsananta koyi ga annabi sallallahu alaihi wasallam tunda manzon Allah a cikin sahabbai babu wanda ya ba wa muryarsa kamar ta Abu Musa Ash'ari to idan an haɗu sayyidina Umar sai ce ya aba Musa zakirna rabbana ya kai Abu Musa Lashari, ka tunatar da mu Allah mahaliccin mu fa yaqra bi wa hum yastami'una abu musa al-ash'ari sai yayi karatu sauran sahabbai suna sauraro me yasa sayyidina umar yake son sauraron abu musa ashari saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaba wa muryarsa tunda manzon Allah ya yaba wa muryarsa to akwai bukatar kenan ɗan uwa su saurari wannan murya shekul islam ya ce wa kana min sahaba man yaqul daga cikin sahabbai ma ana samu idan ana zaune idan ana zaune ana hira daga cikin sahabbai ana samun wanda ke cewa ijlisu bina nu'minu sa'a ku zauna mu dan samu imani na awa guda domin galibi hira zaka samu raba mutum yake da Allah raba mutum yake ga lahira tuna abinda ake tattaunawa zaka samu bai shafi addini ba don haka abin abin da mu'az dan jabal inda shekul islam ya bada labarin a cikin majmu'u fatawa mu'azu dan jabal yakan ce wa jama'a ku zo mu zauna mu samu imani na ɗan lokaci guda wato na sa'a guda idan aka zauna ɗin nan za a tada mutum guda ne ya yi karatu sauran suna wannan al'ada ce ta sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda koyi da suke da manzon allah shi annabi sallallahu alaihi wasallam yakan saurari karatun mutum ko da bai san yana saurare shi ba kuma haka nan yakan sa mutum ya yi karatun annabi sallallahu alaihi wasallam ya saurara kuma yakan zauna ya saurare ka idan ya ga kana karatu ka ma san yana sauraron naka wato yakan saurare ka ka san yana sauraro ko baka sani ba duk wannan ya tabbata a sunnar annabi Muhammad shekul islam ya ce wa kharaja ala sahaba min ahli sufa akwai ranar da annabi ya fito ga sahabbai ahli sufa kenan wa fihim qari'un yaqra'u manzon Allah ya fito daga gida ahal suffa sun tada mutum guda yana karatu su suna sauraro annabi sallallahu alaihi wasallam fajalasa ma'ahum yastami'u shi ma sai ya nemi guri a gefe ya zauna tare da sahabban nan ana sauraron wancan da yake karatu kaga ba shi yasa wannan mutumin yayi karatu ba amma manzo Allah da ya fito ya ga sahabbai sun sa wani yayi karatu su saurara shi ma sai ya zauna yastami'u yana sauraro tare da waɗannan sahabbai wa ma yahsulu inda sama'i wa dhikr al-mashru'i min wajhil qalbi me yasa shari'a ta halatta a saurari karatun alqur'ani kamar yadda muka yi bayani akwai hikimomi hikima ah, daga cikin waɗannan hikimomi akwai hikimar wato maimaita tilawar da aka ɗauka a gaban malami sannan idan mutum yana sauraron tilawa ya fi samun nutsuwa da fahimtar abin da Allah ke magana a kai fiye da wanda yake karantawa baya ga haka shekul islam ya ce wa ma ya hasulu inda sama'i lokacin da kake sauraron tilawan nan almashuru min wajilil qalbi abinda ke faruwa a zuciyarka na kaɗawan zuciya wa dam'il aini idanunka su fitar da kwalla shirarin eh, jisu sannan fatar jikinka ya zama tana wato tana takura domin idan mutum yana jin karatun alkur'ani to babu shakka ana samun canji a jikinsa tun daga zuciyarsa har zuwa fatan jikin shi shekul islam ya ce fa hada afdalul ahwali allati nafaqa biha alkitab was sunna wannan shine hali mafi daraja wanda ayar alkur'ani ce magana akai kuma sunnar manzon Allah ta yaba mu hakan saboda haka yasa ake son ka saurari alqur'ani wato shaykhul islam yana magana akan aya ta 23 da ta zo a suratul zumar Allah madaukaki yana siffanta tasirin karatun alqur'ani a cikin masu imani Allah nazzala أحسن الحديث الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد wato a dalilin tilawa ana san ma ya inda eh, sama'i eh, zikirin mashiro min wajilil qalbi zuciya tana kaɗawa a dalilin tilawa wa damqul aini idanu su zubar da kwalla a dalilin tilawa wa shi'rarin jisum sannan fatar jikin mutum ta takura a dalilin tilawa wanda wannan yake sa mutum ya samu karuwar imani hujjar shekul islam ita ce wannan aya ta 23 ta suratu zumar allahu nazzala ahsanal hadith allah shine wanda ya sassaukar da labari mafi kyau labari mafi kyau shine labarin alqur'ani magana mafi kyau ita ce magana da ta zo cikin alqur'ani allah madaukaki shi ya saukar da wannan littafi saboda haka yasa littafin yake da albarka kitaban mutashabihan littafi ne wanda sassansa ke kamanni da sassa zaka ga wannan sura ta yi kama da wancan wannan gefen ya yi kama da wannan haka Allah ya tsara alkur'ani saboda ya tabbatar maka tsari ne nashi ba na mutum ba masaniya sannan littafi ne wanda ake wato yawan maimaita magana zaka samu an maimaita kissa a cikin alkur'ani don misali tarihin annabawa duk da haka Allah madaukake ya bayyana kuma tasirin alqur'ani yana cewa taqsha'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum fatan waɗanda ke tsoron Allah fatan jikinsu yana takura idan an karanta musu alqur'ani wato Allah ya ce waɗanda ke tsoron Allah idan suka saurari karatun alqur'ani fatan jikinsu yana takura wato tsigar jikinsu na tashi thumma talinu juluduhum sannan fatan jikinsu ta yi laushi wa qulubuhum da ma zukatan su yayi laushi ila zikrillah zalika hudallahi yahdi bihi man yasha wato wannan shari'a ce ta Allah wannan shari'a ce ta Allah wanda Allah madaukaki yana shirye da wanda ya ga dama wa man yuzlilillahu fama lahu min hadi wanda Allah ya fatar da shi to babu mai shirye da shi wato shari'a ce ta Allah ka ji kana ana karatun alqur'ani kana sauraro ka ji karatun yana maka tasiri yana ratsa jikinka yana shiga zuciyarka fatar jikinka tana takura Allah subhanahu wata'ala ya ce hatta zuciyanka tana laushi me ke sa zuciya ta yi laushi tilawa ta alkur'ani don haka shekul islam yake cewa wannan dalili ya sa shari'a ta kwadaitar a saurari karatun alkur'ani al-imam qatada yana cewa haza na atu awliya illahi na atahum bi annaha taqsha'irru juluduhum alamar waliyin Allah kenan wanda za a karanta alkur'ani ya ji ɗigan jikinsa yana tashi idan ka ji tsigar jikinka ya tashi fatarka na takura lokacin karatun alkur'ani to kana da alama daga cikin alamomi na kasancewar kana cikin waliyan Allah haka kuma nutsuwa ta zo ma zuciyarka in ji al'imamu katada wanda tabi'i ne saboda Allah shi ya faɗa cikin wannan aya yana cewa zalika hudallahi yahdi bihi man yasha alamar shiriya ce ta Allah har ka saurari alkur'ani ka ji igan jikinka ya tashi ka ji zuciyarka ta yi laushi ka yi nadama ka daɗa samun tsoron Allah don haka idan hakan yana samuwa gare ka sai ka gode ma Allah kana tare da wata siffa daga cikin siffofin waliyan Allah ka duba tafsirin fathul kadir na al-imam shaukani da al-jami'u li ahkam al-qur'an tafsirin al-imam al-qurtubi mujallad na 1267 fassarar wannan aya ta suratul zumar wannan shine sunnar manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yakan karanta alqur'ani kuma yakan yi umarni a karanta alqur'ani ya saurara wannan ita ce ɗabi'ar sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabbai sukan saurari tilawar alqur'ani amma akwai sharadi a nan malamai suna cewa ya kun zalika inda talab yaushe ne yake zama sunna a saurari karatun alqur'ani shine lokacin da mutane suke nema su da kansu dan me saboda sauraron karatun alqur'anin ba dole bane a kansu ba dole bane su saurare ka tunda ba dole bane su saurare ka sai sun bukata la yajuzu ikrahu nasi ala ala istima'i tilawati alqur'an bai kamata a tilasta mutane su saurari karatun alqur'ani saboda an ce sunnar manzon Allah bane kamar misali abinda shekul islam ya tsawatarwa akai yana majmu'u fatawa mujallal na 23 shafi na 61 shaykhul islam yace laita li ahadin an yajhara bil qira'a la fi salati wala fi ghairi salati misali tunda an ce sauraron tilawa ibada ne mutum sai ya so wato kayan sauti ya hada a kofar gidansa sai dare yayi sai ya bude saboda ai sauraron tilawa ibada ne don haka kowa sai ya ji to nan kuma an saba mu sunnar annabi Muhammad domin wannan lokaci jama'a ba su ke bukatar tilawa kai ne kake son ka tilasta su wannan dalili yasa shekul islam yake cewa laisa li ahadin an yajhara bil qira'a la fi salati wala fi ghairi salati a daga murya ma wajen karatun alqur'ani gaba ɗaya ba sunnar annabi Muhammad bane mutum yayi tilawa yana sassauta murya wannan ita ce sunnar manzon Allah ابن الجوزي a littafin talbisu تلبيس littafin talbisu shafi na 143 yayi magana abin da ya auku zamanin da zamanin inda ɗarurukan shekaru da suka wuce lokacin da babu rikoda din da muke da shi a yanzu a wancan zamanin an samu masu yin haka wannan dalilin yasa ibn al-jawzi ya kawo bayani a kansa a cikin littafinsa na talbisu iblis yana cewa wa qad labbasa iblisu ala qaumin min alqurra'i akwai wasu mutane da Allah ya ba su baiwa na karatun alqur'ani to amma sai shedan ya ribace su fa hum yaqra'una alqur'ana fi manaratil masjid bil layl sai dare yayi sai su hau hasumiyar masallaci dinga kwala tilawar alqur'ani mutanen unguwa dole kowa sai yaji wannan fa a zamanin su kenan ba ma yanzu da yake akwai lasfika ba a zamanin su sai dare yayi mutum zai hau hasumiya yayi ta tilawa da ƙarfi bil aswatin mujtami'a al murtafi'a al juz'a wal juz'aini ya karanta juz'i guda ko ya karanta juz'i biyu a cikin dare akan hasumiyar masallaci ibn al jawzi yace fa yajma'una baina azihin nasi kaga sun hada laifuka kan laifuka na farko dai sun cutar da mutane me yasa aka ce sun cutar da su fi man ihim minan naumi saboda sun hana mutane bacci Allah madaukaki da ya halicci mutane ya ba su dare don a huta dare don a yi bacci kai ka hana bacci a wannan lokaci kaga ka saba wa hikimar Allah sannan ka hana mutane kyautan da Allah ya ba su lokacin da ya kamata su yi bacci ba su yi bacci ba saboda kai kana son ibada ibadan nan ba dole bace da kai kana so sai kai kai waɗancan da ba sa so a wannan lokacin ba laifi ne bai kuma dace ka tilasta su ba don haka ibnu jawzi yace kaga an samu illa guda ka hana mutane bacci lokacin da suke so su yi bacci na biyu wa baina ta'arrubi lirriya sannan in ka tashi cikin dare kana tilawar alqur'ani to kamar kana tallata kanka duniya ta sani ka iya karatu ne saboda haka lada da ake nema a samu saboda ikhlasi da wuya ka samu wannan lada ba da ikhlasi mutum yayi asarar ta Allah ya kare wa minhum man yaqra'u fi masjidihi yace kuma a cikin waɗannan masu karatu akwai wanda ke karatu a masallaci shi ba zai yi karatun ba waqtal azani sai lokacin kiran sallah yayi li'annahu hina ijtima'in nas fil masjid saboda lokacin da mutane za su haɗu a masallaci kenan lokacin da yake son jama'a su ji muryarsa saboda haka bayan kiran sallah sai ya kama tilawar alqur'ani dan jama'a su ji Ya ce waɗannan mutane labbasa iblisu alaihim shaitan wato ya ribace su ma'ana shaitan ya kama hankalin su saboda sun bar tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya kare wannan tun zamanin da kenan bare kuma zamanin yanzu abinda bai dace ba mutane a samu suna aikatawa a cikin dare ka bude lasifika ka sanya tilawa wai dole jama'a su ji karatun alkur'ani ko kuma dole jama'a su ji wa'azi wa ya tilasta su jin wa'azi a wannan lokaci babu shi Allah ya bar dare ne domin hutun bawa sai aka wayi gari masallatai su ne unguwannin da filayensu ba sa tsada domin duk wanda ya ji gidansa a kusa da masallaci filinsa yana kusa da masallaci ya ce a ah, bai so a sai da shi me ya dalili saboda za a hana shi bacci lokacin da Allah ya ce ya huta shi kuma lokacin wani mutum zai tashi wanda yake ganin ya isa mai jihadi ya bude kasar ya kure jama'a ya hana su bacci shi bai ba kuma ba dole bane sai mutane sun saurari karatun alkur'ani waɗannan malamai suna cewa kaga magana tana majmu'u fatawa tana talbisu iblis kai al-imam nawawi a sharhu sahihi muslim juz'i na biyar shafi na 84 yana cewa naqala ibnu battal wa akharuna anna ashabal mazahib al-masbu'ati wa ghayrihim mazhabobin nan guda hudu malikiya shafi'iyya hanbaliya hanabiya muttafiquna ala adami istihbab raf'i sauti bi zikr wa takbir mazhabobin nan gaba hudu sun yi ittifaki babu kyau ko da a masallaci ne kana sallah ka daga murya yanda wanda ke gefen ka can ba zai iya sallar shi ba domin wani in ya shigo zai daga murya da karfi yanda kai ba za ma ka iya sallaka ba to ittifaqan malaman sunna ba su so bare kuma a ce har ma mutanen unguwa an hana su wato hutawa saboda tilasta musu su saurari karatun alkur'ani don haka yana da kyau mu gane a nan akwai tambaya tsakanin sunnonin nan guda biyu domin mutum ya karanta alkur'ani sunna ne ya saurari karatun alkur'ani shi ma sunna ne so wanne ne ya fi daraja a tsakanin abubuwa guda biyu din nan sauraron karatun alkur'ani wato qira'atul qur'an am al-istima'u ila al-mushaf al ko kuma mutum ya saurari tilawa ta al-qur'ani wannan shine yafi to babu shakka sauraron karatun al-qur'ani yana da lada me dalilin da yasa aka ce yana da lada saboda sunnar manzon Allah ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci Abdullah bin Mas'ud ya karanta masa al-qur'ani a masallaci ya karanta al-qur'ani jama'a suna sauraro ga shi an samu labarai daban-daban manzon Allah ya saurari tilawar sahabbai baya ga haka Allah madaukaki ya tabbatar mana sauraron karatun alqur'ani yana da wata falala kamar yadda ya faɗa آية ah, 204 ta suratul a'raf wa idza quri'a al-qur'an wa idza quri'a al-qur'an fastami'u lahu wa ansitu حم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له إذا أنا sai القرآن سيكو سوراريشي فاستمعوا سيكو سورارو للقراءة ku saurari wannan tilawar alkur'ani da ake yi wa kuma ku yi shiru shi yasa ya zama dole a saurari karatun alkur'ani domin Allah da kansa ya yi umarnin a yi shiru matukar wani yana karatun alkur'ani wajibi ne kai ka saurara babu kyau mutum ya yi surutu me Allah ya faɗa aka ce la'allakum turhamuna da fatan za a muku rahama ashe dalilin sauraron karatun alkur'ani mutum yana samun rahamar Allah kaga kenan akwai falala wajen sauraron karatun alkur'ani domin Allah ya tabbatar mana ana samun rahamarsa ta ta dalilin haka amma duk da haka malamai suna cewa wato kayi tilawar alkur'ani shine ya fi lada duk da cewa Allah madaukaki ya faɗa da kansa la'allakum turhamuna ana fatan za ku samu rahama saboda sauraron karatun alkur'ani kuma akwai wani hadisin Abu Huraira wanda a cikin sa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa manittama ila ayatin min kitabillahi ta'ala wanda ya saurari wata aya da aka karanta daga littafin Allah madaukaki kutibat lahu hasana mubaafa za a rubuta masa lada ana ninnika wanda ya saurari wata aya daga littafin Allah da aka karanta kutibat lahu hasana za a rubuta masa lada guda mubaafa kuma a yi ta ninninka wannan lada wato zai samu lada mai yawa daga ɗaya zuwa adadin da Allah ya ga dama ya bashi saboda sauraron karatun alkur'ani din yana zuwa a sifofi daban-daban wani yana ba da hankalinsa gaba ɗaya. wani kuma akan samu yana sauraron tilawa din amma yana wani surutu saboda haka ladansa ba zai kai daidai da wancan wanda ya ba da hankalinsa wajen sauraron tilawar alkur'ani ba shi yasa manzon Allah yake kutibat lahu hasana mudha'afa za a rubuta maka lada daga ɗaya zuwa dai har ninnin kaladan da za a yi ta yi ga mutum saboda ya ba da hankalinsa wajen sauraron karatun alkur'ani annabi sallallahu alaihi عليه وسلم wa ومن تلا آية min كتاب azza wa jalla wanda ya karanta aya guda daga littafin Allah mugwayi mai ɗaukaka kanat lahu nuran yawmal qiyama wannan kam zai samu haske a dalilin wannan karanta ayan a ranar tashin kiyama kaga tilawa sai tafi sauraro ta wajen yawan lada in kayi saurari tilawa a rubuta maka lada daga ɗaya zuwa adadin da Allah ya ga dama amma idan kayi tilawar da kanka fa kanat lahu nuran yawmal qiyama ayan nan da ka karanta za ta zama haske gare ka ne a ranar tashin kiyama wa kullu harfin minhu aya yanda Allah madaukake ya faɗa a suratul ra'ad in ji annabi sallallahu alaihi wasallam alif lam mim ra bismillahir rahmanir rahim alif lam mim ra tilka ayatul kitab والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وابو أبو هريرة صحابي النبي صلى الله عليه وسلم يلا بعد الأبار أبين رمضان الله يفتح wato lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin ladan sauraron karatun alqur'ani da ladan tilawar alqur'ani sai ba da misali da ayar farko ta suratu suratu ra'd alif lam mim ra alif lam mim ra waɗannan harufa kowane yana da ladansa duk da cewa hadisin yana da rauni wannan hadisin na Abu Huraira yana cikin Da'iful Jami'i Sagir hadisi na takwas amma akwai hadisai waɗanda suka tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sun zo a irin wannan bayani wanda ya zo a hadisin Abu Huraira kuma waɗannan hadisai sun inganta kamar misali hadisin Abdullah bin Mas'ud annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasana wanda ya karanta harafi guda a littafin Allah zai samu lada daya wal hasanatu bi ashri amsalha sannan ita lada guda akan ninka ta wato aikin kware in kayi guda akan ninka a baka lada goma annabi sallallahu alaihi wasallam yace la aqulu ba wa ina cewa alif lam harfun walakin alifun harfun wa harfun wa mimun harfun wato kamar yadda muka karanta alif lam mim ra ba kalma ɗaya ba kenan bi ma'ana eh, kalma guda kenan amma ba harafi ɗaya bane haka idan aka ce alif lam mim kalma guda ce amma harafi guda uku annabi sallallahu alaihi wasallam ce alif harafi ne lamun harafi ne mimun harafi ne eh, falahu bihi hasana wal hasanatu bi ashri amsalha yana cewa iqra'ul qur'an a riwayar al-Imam Tirmidhi manzo Allah yake ku karanta al-Qur'ani fa innakum tu'jaruna alayhi saboda ana ba ku lada duk sa'ilin da kuke karatun al amma inni la aqulu alif lam mim harfun ba wai ina cewa in kace alif lam mim wato ka faɗi kalma guda bane walakin alifun ashrun wa lamun ashrun wa mimun ashrun fa tilka salasun manzo Allah ya ce in ka ce alif lada goma lamun lada goma mimun lada goma fa tilka salatun kaga an samu lada talatin waɗannan hadisai suna eh, wato da yawa daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai riwayar al-imam tirmidhi akwai riwayar sauran malaman hadisai ashabu sunan duba silsilatu sahiha hadisi na 660 hadisan sun inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan akwai hadisin abdullahi bin mas'ud wanda yake cewa inna hadha alquran ma'adabatullahi fata'allamu min ba'da ma'adabatihi wannan littafin alqur'ani wato littafi ne na ladabtarwa daga Allah saboda haka ku yi ku koyi ladabtarwan Allah wanda ya koyi karatun alqur'ani babu shakka ya koyi ilimi na ladabtarwa daga Allah madaukaki masa يعني مدعاته إن هذا القرآن هو حبل الله عبد الله بن مسعود يتي القرآن إجيان الله وهو النور البين شيني حسكي مبيني والشفاء النافع كما wato shine waraka mai amfanarwa ismatul liman tamassaka bihi yana cewa qur'ani shine wato tsaro ga duk wanda ya rike shi wa najatul liman tabi'ahu kuma yana zama tsira ga wanda ya bi shi wanda ya bi alkur'ani ba zai taba kaiwa ga halaka ba wannan hadisin ya zo da riwaya kamar kashi biyu ya zo mawqufun wa marfu'un amma marfuu fala yasihhu fi shay'in min turuqihi idan aka jingina hadisin ga annabi to wannan hadisin bai inganta ba amma idan aka ce maganar abdullahi bin mas'ud ce wannan hadisin ya inganta hadisin yana silsilatu sahiha hadisi na 3327 don haka yin tilawa ta alkur'ani ya fi sauraron tilawar alkur'ani lada amma abin da aka fi so da kai shine ka haɗa biyun ya zamanto kana tilawar alkur'ani kuma ana samun lokacin da kake sauraron tilawar alkur'ani wa qad kana an-nabiyyu yajma'u bayna al-amrayn manzo Allah yana hada guda biyu din al-qira'a wa samai lahu yana karatu kuma lokaci ya saurara amma idan saurara zaka yi to wannan sauraron nata yana da wajibi guda wato ya sama bi wujubil insat wajibi ne ka yi shuru idan zaka saurari karatun alkur'ani domin cewar Allah wa idan ƙuri alqur'an fastami'u lahu wa ansitu wannan sauraro da aka ce mutum ya yi ibada ne sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ba ka'ida ba ne sai wani yayi yi karatun gabanka إن هذا يشمل السماع لمن يقرأ بصوت مسجل أو بحضرته ya zama to kana da kaset ne ka saka kana sauraro ka raya sunnar annabi Muhammad ko kuwa a'a mutum ne yake karatun kana sauraron shi wannan duka babu laifi a kai wato mutum yana samun lada ko da ya saurari karatun alkur'ani a kaset ko a cd ko a rediyo amma ka haɗa abu biyu din ya zama kana tilawar kuma ana samu kana sauraro wannan shine sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-jam'u baina qira'atil Qur'an wa sama'ihi amrun matlubun min al-muslim abinda aka fi so ka yawaita ba sauraro bane shine tilawar al-Qur'ani domin abinda manzon Allah yake na shi da sahabbai sun fi yawaita tilawa akan sauraron al-Qur'ani sauraron tilawar al-Qur'ani babu shakka yana da albarka kamar yadda aka faɗa hadari yana tattare ga mutumin da yake wasa da shi mutumin da zai mai da waka da kiɗa shine abin sauraron sa a maimakon karatu na alkur'ani ko ko wa'azi wannan abu ne wanda ya yatsu a wannan zamani zaka ga mutane mutum da earphone ko headphone ya wuni tun da rana ta fito wannan earphone din yana kunna sa ba abin da yake sauraro ban da kiɗa hatta cikin azumin nan hatta cikin azumi zaka ga mutum yana azumi amma kuma kiɗa ne a kunnensa tun da gari ya waye har zuwa faɗuwar rana kaga azumin nasa ya riga ya ji jiki ka duba aljawabul kafi liman sa'ala an dawadi shafi littafi ibn al-qayyim al-jawziya fasl al-hubb alladhi la yunkaru wa la yuzammu littafin aljawabul kafi mujallal na farko shafin 236 ibn al-qayyim yace wa kana sahaba idza tamau wa fihim abu musa yaquluna ya aba musa zakirna rabbana ibn qayyim yace sahabbai idan sun hadu cikin su akwai abu musa al-ash'ari sukan ce masa ya aba musa ka tunatar da mu Allah mahalicin mu fa sai ya karanta al-qur'ani wa hum yastami'una su kuma suna sauraro kamar yadda shaykhul islam ya faɗa a cikin majmu'u fatawa haka shi ma ibn qayyim al jawzi ya faɗa a cikin littafin sa al-jawab al-kafi mujallal na farko shafin 236 me yasa sahabbai suke haka ibn qayyim yace saboda karatun Alƙur'ani yana tasiri ma zuciya فلمحب القرآن من الوجد والذوق واللذة والحلاوة والسرور idan kana sauraron karatun alkur'ani eh, zuciyarka tana daɗi kakan ji ɗokin wato eh, yanayin da ka samu kanka misali kuma akan samu ka ji daɗin abin yana da zaki yakan saka farin ciki abu ma li muhibbi sama'i shaitani kamar yadda wancan in ya saurari kiɗa yakan ji daɗi yadda ka san mai sauraron wato kiɗa yana jin daɗi to haka mai sauraron karatun alkur'ani shi kuma yana jin daɗin sauraron nan da yake kuma daɗin da yake ji ya ma fi daɗin da wancan mai sauraron kiɗa yake ji ibn qayyim yace fa idza ra'aita rajula idan ka ga mutum zauqahu wa wajdahu wa tarabahu wa tashawwuqahu Dokinsa, marmarinsa kwaɗayinsa sha'awarsa ita ce ya saurari kiɗa wata shawwuƙahu ila sama'il abiyati duna sama'il ayati ba ya saurari wa'azi ko ayoyin alƙur'ani ba wa sama'il alhali duna sama'il qur'an ya saurari waƙa na fasikai da kafirai muryar mutanen banza ba wai ya saurari muryar da Allah madaukake mata albarka ita ce muryar karatun alqur'ani ba kama qila yadda ake cewa tuqra wa alaikal khatma wa anta jamidun kal hajar ibn qayyim yace zaka akwai waɗanda da za a sauke alqur'ani a gaban su yadda ka san dutse haka suke babu wani canji a sauke alqur'ani ana wa'azi duk wa'azin duniya bai jijjiga zukatansu ya ce wa baitu min shi'ri amma da za a kawo banki guda na waka yun shadu tamilu kasikarani nan da nan zaka ga mutum yana rangaji kamar wanda ya shiga imuwa saboda an taba mar abin da yake so je ibn qayyim da ya ce wannan idan ka ga haka an wayi gari mutum karatun alqur'ani baya taba zuciyarsa sai waka فهذا من أقوى الأدلة على فراغ قلبه من محبة الله وكلامه in ana neman hujja da take nuna zuciyar wannan mutumin babu son Allah babu maganar Allah a cikin ta wannan ya tabbata hujja je ibn al-qayyim jawziya Allah ya kare wato da zaran an wayi gari dokin ka murnar ka sha'awarka, ka shine jin kida ba sauraron maganar Allah ba to babu shakka ba sai an nemi hujja ba da an ce maka wane baya son Allah ka ce kwarai ko bai son Allah saboda soyayya biyu ba su haduwa ka so Allah ka so shedan a lokaci guda ibn al-qayyim yana cewa wa ta'alluqihi bi mahabbati sama'i shaytan ya ta'allaka da sauraron shedani ibn al-qayyim jawziya yana cewa wal magruru ya'taqidu annahu ala shay'in abin mamaki rudadde yana ganin cewa wai wannan ba komai bane gare shi wato yana ganin ba komai bane gare shi saboda shi dan ya riga ya rude shi yana ganin ai ba shi bane saboda haka zaka ga dan musulmi ya dage masauraran kiɗa da waka gani yake ba laifi bane Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah cikin majmu'u fatawa mujallal na farko shafi na 76 yana cewa fasama'u shar'iyyud shar'iyyu dini da aka ce ka saurara na shari'a wanda addini ya yarda da shi shine sama'u kitabillahi wa tazinu sauti bihi wa tahdiru a saurari karatun a yi ta kokarin wato kyautata karatun alkur'ani yanda za a rera shi yayi daɗi wannan wa hadal ma'ana yuqarriru qa'idata iqtida'i siratal mustaqim mukhalafati ashabil jiki. shekul islam ya ce ka gani sauraron karatun alkur'ani da ƙoƙarin kyautata murya lokacin karatun alkur'ani abu ne wanda yake nuna maka shari'a tana faɗaitar maka kullum ka rabu da ka saba ma hanyar yan wuta saboda karatun alkur'ani hanya ce ta yan aljanna eh, an baka damar ka iya wato karatunsa ka rera shi ka kyautata muryarka lokacin karatunsa me yasa aka baka wannan dama saboda a raba ka da sauraron murya mai daɗi na fasikai sai aka ce ka saurari murya mai daɗi na waliyin Allah kaga Allah ya baka dama ka zaɓo muryar da kaga tana da daɗi na wa'azi ko na tilawar alkur'ani me yasa Allah ya baka dama saboda ya raba ka da wato hanyar masu tafiya wuta domin hanyar masu tafiya wuta su ma suna da nasu muryar suna da nasu tilawar don haka waka ayoyi ne na shaidan kamar yadda tilawa take zama ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala mawaka kamar mutane da waɗanda suke tilawar ayoyin shaidan kamar yadda masu tilawar alkur'ani suke karanta ayoyin Allah madaukaki wannan fitina ce wanda mu muna ganin ta tana da sauki alhali annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar mana akai kamar yadda zo cikin hadisin Huzaifa bin al-Yaman تعرف الفتن على القلوب أرض الحصير أودا أودا fitinan nan da kake gani ana tallata ma zuciya tsinke tsinke da ga ana sakar taburma haka ake tallan fitina ga zuciyar bawa a kawo wannan fitinar in ka tsallaka a kawo wata fitinar in ka tsallaka har ji zuwa mutuwa to fitinan nan haka ake tallata ta ga zuciya fa ayyu qalbin ushiribaha, idan zuciya ta buɗe ta kama kwankwadan fitintinu nukitat fiha nuktatun sauda duk sa'ilin da wata fitina ta shiga zuciyarka ba ta fita zuciyar nan haka kawai sai ta yi masa alama kar ka ɗauka don ka ji waka ka ji kiɗa ba komi la duk sa'ilin da ka ji kiɗa da waka wannan kiɗan yana ma zuciyarka tasiri yana ma zuciyarka tasiri ah, har dai a waye gari hatta tasirar qulub ala bayn zukata iri biyu ne kawai Ah, kalbun abyab wannan zuciyar fara ce kal wancan zuciya kuma baka ce baka ce wato kirin saboda wannan zuciya ta mai da hankali wajen addinin Allah wancan zuciya kuma ta mai da hankali wajen abubuwan da suka shafi shedanci al-imamu ah, ahmad bin hanbal ya rawaito hadisin da ibn al-qayyim jawziya ya kawo a littafin sa al-jawab al-kafi dan ya bada misali cewa wato sauraron waka yana ma zuciya tasiri a mujallar na farko shafi na 46 ya kawo hadisin huzaifatul yamani wanda al-imam bin Hanbal ya kawo shi a cikin littafin sa al-Musnad Huzaifa yana cewa al-qulubu arba'atu zukata iri hudu ne fa qalbun ajradu akwai zuciyar da babu komi a cikin ta da tsoron Allah madaukaki ita ce ake kira kalbun ajiyar fiha sirajun yuzhir wannan zuciya cikin ta fitila ne yake haske fa zalika kalbun mu'min wannan ita ce zuciyar mai imani na biyu wa kalbun aglab akwai zuciyar da an riga an kulle ta an rufe ta fa zalika kalbul kafir wannan ita ce zuciyar kafiri wa kalbun mankusun akwai zuciyar da kuma an kife ta bakin ta yana kallon kasa fa zalika kalbul munafiq wannan ita ce zuciyar munafiki wa qalbun tamudduhu maddatani sai huzaifatul yaman yace akwai zuciya kuma wacce take tsakanin hali biyu ana jani'in jaka maddatul iman wa maddatul nifaq imani na jan wannan zuciya munafinci na ja imani na ja munafinci na ja yaya ina ne makomar wannan mai zuciya wa huwa lima ganaba alaihi minhu ba wanda ya yi rinjayi tsakanin imani da munafinci to shine makomar mai wannan zuciya saboda Allah madaukaki ya faɗa mana wannan dalili yasa zaka ga ana karanta alqur'ani amma zuciyarka ba ta tasiri ga yadda Allah ya faɗa mana yadda shekul islam ya faɗa a cikin majmu'u fatawa idan an karanta alqur'ani to karatun alqur'anin nan yana sa zuciyar mai imani ta laushi fatar jikinsa ta takura ya ji tsigan jikinsa na tashi ya ji imani na sauka mara yana ƙara samun nutsuwa amma kai idan an karanta alkur'ani ko an yi wa'azi babu wannan me dalili saboda zuciyar ba ɗaya bace in ji kuzai fatul yaman kuma wannan shine abin da Allah ya faɗa a suratul isra'i aya ta 45 wa idza qara'ta alqur'ana idza qara'ta alqur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا قرأت القرآن إذا كاكرت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا muna saka wani shamaki mai yin sutura tsakaninka da wanda bai imani da ranar lahira ba waje ana ala qulubihim akinna an yafqahu wa fi adanihim waqra kaga Allah madaukaki ya hana su duk wata hanyar da ma za su fa'idantu da wannan karatun alqur'ani me dalili saboda zukatansu sun riga sun karkata ma wani abu wanda Allah madaukaki baya kauna wanda har ma Allah madaukaki ya faɗa mana a cikin suratul luqman eh, yana cewa wa minan nasi man yashtari lahu alhadith الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم ومن الناس من يشتري لهو الحديث لقد كمتاني mutane akwai wanda zance mai shagaltarwa zance mai shagaltarwa abinda ya zo cikin tafsirin al-imam al-bagawi ya fassara wannan aya suratul luqman mujalladi na 6 shafin 284 yana cewa abdullahi bin mas'ud abdullahi bin abbas sahabban annabi muhammad al-hasan al-basri ikrima sa'id ibn jubair waɗannan duk tabi'ai ne sahabbai biyu tabi'ai uku sun ce huwal gina'u waqa Allah yake nufi da shi kaga an samu sahabbai da suka fassara wannan aya da cewa waka Allah ke nufi haka nan mata tabi'ai wal ayatu nazalat fi wa minan nas man yashtari al hadith akwai daga cikin mutane wanda zai dauki kudin sa ya sayo zance mai shagaltarwa sahabbai Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Abbas suka ce waka kenan domin da yawa mutum ka dauki kudi da kudin sa zai sai waka liyubilla an sabilillah bi ilmin wa yattakhidha huzwa ulaika lahum azabun muhin Allah ya kare don haka abu saba'il bakari in ka duba tafsirin al-imam al-bakwi abu saba'il bakari yace sa'altu ibn mas'ud na tambayi abdullahi dan mas'ud an hadhihi al-aya game da ita wannan aya wa minan nasi man yashtari lahu al-hadith daga cikin mutane akwai wanda ke sayo zance mai shagaltarwa فقال سي عبد الله بن مسعود يتي هو الغنى والذي لا اله الا هو هو الغنى والذي لا اله الا هو هو الغنى والذي لا اله الا هو sau واقع شيء انا رنسوا ده وند wanda ابي abin شي سي shi sai da yuraddidu ha salasa marrati sau uku yana maimaitawa yace waka ce Allah yake nufi da kansa akwai daga mutane wanda zai ɗauki kuɗinsa ya sayo zance mai shagaltarwa saboda yana shagaltar da kai daga zikirin Allah daga abubuwan da suka shafi addini ya raba ka da siffantuwa da halayyan mutanen kwarai domin ba wai zaka ji maganar kawai bane la in ka ji magana tana maka tasiri Amin da Sheikhul Islam ya faɗa a cikin Majmu'u Fatawa mujallal na 11 shafin uku yana cewa ita waka tana tasiri a jikin mai sauraron ta fa inna sukra bil aswatin mutaraba qad yasiru min jinsi sukri bil ashribati al mutriba yanda ka san in mutum ya ɗauki giya ya sha zai bugu ya shiga maye to haka duk wanda ya saurari giya yana shiga maye akwai wani maye da yake samuwa amma a dalilin sauraron wannan waka saboda haka dole ne za a samu mutum yana ƙoƙarin kwaikwayon ɗabi'ar da ta zo cikin wannan waka zai yi kokari ya ga yana kamanta rayuwarsa da rayuwar wannan mawakin saboda sha'awarsa yana kokarin aiki da abin da wannan wakan ya faɗa saboda me ya riga magana ta riga ta yi masa tasiri shekul islam yake saboda haka babu abin da ya bambanta giya da waka sai ta wajen haramcin su da kuma fuskokin yadda suke tasiri jikin mutum ita giya in ka shata ne take sa mutum ya shiga maye waka kuma in ka saurare ta to tana bugar da hankalinka fa yasudduhum an zikrillahi wa anis salati waka ta hana ka zikirin Allah waƙa ta hana ka sallah wa yamla qulubuhum halawatal qur'an saboda yawan jin waƙa a wayi gari in an karanta alqur'ani sai ta ji zuciyarka tana daci baka son karatun alqur'ani me dalili saboda zuciyar ta jaya a wancan gefe wannan dalili yasa Allah ya ce wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka Allah yasma'a idan ya san ma ana wa'azi a wannan masallaci to ya canza hanya ba zai zo ba ka anna fi udunaihi waqara fa bashirhu bi azabin alim kaga karshen al'amari shine mutum ya kai ga shiga azabar Allah Allah ya kare mu wa yasudduhum an zikrillahi wa an salati wa yamna'u qulubahum halawat alquran wa fahma ma'anihi wa ittiba'ahu waka ta hana ka sallah ta hana ka zikirin Allah ta raba ka da zaƙin karatun alqur'ani ta raba ka da fahimtar alkur'ani ta raba ka da bin alkur'ani saboda inda kana sauraron wa'azi to za ka rika jin abin da ake son ka yi ka aikata abin da ake son ka bari ka bari to baka ma sauraron wa'azi sai mawaka saboda haka baka ma san abubuwan da Allah bai son ka aikata ba فيسيرون مضارئين للذين يشترون لهو الحديث ليضلوا عن سبيل الله ويوقئ بينهم العداوة والبغضاء حتى يقتل بعضهم بعضا bi ahwalihi al-fasidati shaytaniyya Shekul Islam ya ce waka tana tasiri mai tsanani wanda har takan sa a samu faɗa tsakanin mutum da mutum saboda waƙa a dalilin sauraron kiɗa da waƙa. haka ibn al-qayyim al-jawziyya a littafin igafatul lahfan waɗannan malamai sun tsananta magana game da tasirin waƙa. igasatul lahfan mujallad na farko shafin 224 yana cewa innahu min makaidi shaytani wa masaidihi allati kada biha man qalla nasibuhu min al-ilmi wal aqli wad din tana daga cikin tarkon da shaytan yayi ma dan adam shaytan ya ɗana wannan tarko saboda ya kama mutane uku na ɗaya wanda ke da ƙarancin ilimi na biyu mutumin da ke da ƙarancin hankali na uku mara addini saboda in ba mutane uku din nan ba babu wanda shedan zai ci riba da shi ta wajen sauraron kiɗa da waka wa sada biha qulubal jahilin wal mubtilin ka duba gizaul albab mujallal na farko shafin 160 malamai sun tsawatar kwarai game da duk abin da zai iya hana ka sauraron tilawar alqur'ani ko sauraron zikirin Allah shine wa'azi to abin da duk ya zama to kishiyan haka ka mai da hankali gare shi domin idan zuciyarka ta karkata gare shi to babu shakka mutum zai rabu da uh, zikirin Allah madaukaki game da tambayar da muka yi man al-afdal qira'atul qur'an am al-istima shin karatun alqur'ani ko kuwa sauraron sa wanne ne yafi daraja akasarin malamai suna cewa karatun alqur'ani ya fi sauraron sa daraja saboda karatun alkur'ani shine abin da aka tabbatar manzon Allah ya fi yawaitawa da shi da sahabbansa amma sauraron ba shi da suka fi yawaita yin sa ba jifa jifa akan samu lokacin da suke sauraron silawa. amma kamar bin ba fitaccen malamin nan marigayi wanda ke saudiya Allah madaukaki ya masa rahama a littafinsa na amsa fatawa da ake cewa majmu'u fatawa wa maqalatin mutanawwi'a mujallal na goma sha ɗaya shafin ɗari uku da sittin da hudu shi bin baz yana ganin al-afdalu an amala bima huwa aslahu li qalbihi baka cewa tilawa ta fi sauraron alqur'ani lada baka cewa sauraron alqur'ani ya fi tilawa lada shi a ganin Allah ya baka damar ka zabu wanda ya jima wa aksaru ta'asiran eh, fihi min alqira'a aw alistima istima shin tilawar ce ta fi yawan tasiri gare ka ko ko sauraron ta لأن المقصود من القراءة هو التدبر والفهم للمعنى abin da ake son ka idan ka karanta alkur'ani shine zamo ya zamanto kana tadabburin ma'anar abin da kake karantawa kana bin ma'anar wato ayoyi da kuma kalmomin da suka zo cikin alkur'ani wal amal bima yadullu alaihi kitabullahi azza wa jalla kai aiki da abin da littafin Allah ya yi ishara gare shi domin ba wai tilawar ce kadai ake so kai ko sauraron ta ba ana son kai aiki da abin da ka saurara kamar yadda Allah ya faɗa mana a farkon suratul Isra inna hadha alqur'ana yahdi lil lati hiya aqwam alqur'ana yahdi lil lati hiya aqwam ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات من بعض هنا القرآن هنا البشر نيجا وندك أي دشيك saboda haka ba wai ka saurara ko kuma ka yi karatun ne kaɗai ake so ba ka yi aiki da abin da ka saurara domin abin da alkur'ani yake maka shi ne albishir idan ka yi aiki an na kabira waɗanda suke aikin kwarai waɗanda suke aiki da abin da suke ji na karatun alkur'ani waɗannan alkur'ani yana musu albishir suna da wani babban lada saboda haka shi bin bazu yana ganin muhimmin abu shi ne tadabburin alkur'ani da fahimtar ma'anarsa da kuma aiki da abin da yake karantarwa amma idan mutum sauraron ne ya fi idan dai zai iya sauraron karatun alkur'ani daga fatiha har zuwa nasi to babu shakka yana da lada kamar wanda zai karanta alkur'anin daga fatiha zuwa nasi walakin law a shakhsun alqur'ana kamilan fa innahu yakunu qad hasala alayhi ajrun wa thawab babu shakka idan mutum ya saurari karatun alkur'ani tun daga farkonsa har zuwa ƙarshe yana da ladan wanda ya saurari karatun alkur'ani gaba ɗaya amma kuma ba za a ce uh, ya karanta alkur'ani gaba ɗayansa ba babin karatu daban kamar yadda zo cikin hadisin abu huraira man istama ila ayatin min kitabillahi kutiba lahu hasana mudha'afa wa man talaha kanat lahu nuran yawm al-qiyamah kenan tilawar daban sauraro daban kuma kowane da irin ladan da Allah madaukake marta da bin basu yana ganin idan ka fi samun lokaci wajen sauraro to sauraron ma ibada ce malamai suna mana magana akan cewa sauraron nan ba dole bane ya zamanto malami ne kawai zaka saurara hatta rediyo ko kaset uh, wa sama'u qur'an min shakhsin mislu sama'ihi min ayi alatin ka zauna gaban malami yana karatu kana sauraro ladan ɗaya ne da wanda ya sayo kasir yana sauraro babu wani bambanci to amma duk da haka kamar yadda ibnu usaimin yake ishara a akai yana cewa mutane suna da sakaci musamman ta wajen sauraron karatun alkur'ani a mota yadda wani ya masa tambaya ka sauraron karatun alkur'ani ya bambanta da sauraron kiɗa wani ke tambayan ibnu usaimin ya ce masa fi ba'd as-sayyarati takunu sama'atun musajjal muhaziya lil aqdam ana samun loudspeaker na mota a kafa wasu akan sa su a sama kamar mota kenan to shin idan mutum zai buɗe karatun alƙur'ani wajibi ne ya kashe loudspeaker na ƙasan ya mayar na sama saboda Allah ce wa kalimatullahi hiyar al ko kuwa a'a babu laifi don mutum ya buɗe karatun alkur'ani na a mota lasifika na gaba da na baya sama da ƙasa ko ta ina ma ba damuwa wannan yana cikin liqa'ul babil maftu sai malam yake cewa idza kanat as-sama'atu kama dhukira tahta al-aqdam idan lasifikar mota ya kasance yana daidai kafafun mutum yana kasan motan kasan fulo na mota aw inda eh, hiza'il aqdam ko kuwa yana daidai saitin kafa kenan yana daidai saitin kafafunka ba wai kana taka shi bane fa innahu la yaftahu alal alqur'anil karim idan zai bude karatun alqur'ani to kar ya bude wannan lasbika din li annahu kaunul qur'anil karim yusma'u min tahti qadamil insan a ce ana jin karatun alqur'ani na fitowa ta karkashin kafafun mutum la shakka anna fihi ihana lil qur'an babu shakka wannan wata siffa ce ta wulakanta alqur'ani wa idza kana al-insanu la budda an yastami'a al-qur'an idan ya zama dole ka saurari karatun al-qur'ani falyarfa as-sama'a an al-aqdam to ya kamata sai mai da lasfika din na sama kar ya sa a lasfika na kasa me yasa malamai suke faɗin haka saboda karatun al-qur'ani karatu ne mai daraja magana ce ta Allah madaukaki wanda shi da kansa ya faɗa mana maganar Allah ita ce mafi ɗaukaka ya kamata ka daraja maganar Allah duk abin da zai yi kama da wulakanta ayar Allah to bai kamata a samu tare da musulmi ba duk abin da zai iya zama akwai kaskanci ga alkur'ani to babu shakka ba a son a same shi tare da musulmi ka zo fatawa latina mujalla na hudu shafi na sittin cewar hatta magana akan batun sanya alkur'ani a aljihu malamai sun yi magana akai akan babu laifi don ka san alkur'ani a aljihu amma a wani aljihu ya kamata ka sa wanda an tabbatar babu abin da ake ce al-ihana wulakanci ya zama aljihunka na gaba idan mutum ya sa alqur'ani a aljihunsa na baya babu shakka ya wulakanta maganar Allah wato abin nufi kamar misali in ka duba littafin al-Imam an-Nawawi da ake cema ma at-Tibyan fi adabi hamlatil Qur'an akwai littafin da ya rubuta akan ladabi game da karatun alqur'ani ana ce mai at fi adadi hamalatul qur'an wanda littafin shehi muhimmanci a tarihin musulunci gaba ɗaya shine mafi muhimmanci wanda yake karantar da kai ladabi wajen karatun alqur'ani a shafi na 128 da kuma littafin sa al-majmu'u sharh al-muhazzab yana kitabu tahara babu al-ahdath allati tanqudu al-wudu'a farqu qira'ati al-muhdith al-qur'an mujallad na biyu shafi na 85 wurare biyu dinnan al-imam an-nawawi ya ce A أجمع العلماء على وجوب صيانة المصحف واحترامه malaman sunna sun yi ittifaki tun daga sahabban annabi Muhammad zuwa ga tabi'ai zuwa ga tabi'in tabi'ai an yi ittifaki akan cewa wajibi ne musulmi ya tsare alkur'ani daga abin da za a iya danganta shi ga wulakanci kuma wajibi ne musulmi ya girmama alkur'ani wato ya kasance duk abin da kai yana nuna ka daraja alkur'ani saboda haka tun da yake an yi ittifaki akan haramun ne musulmi ya aikata wani abin da zai iya ishara ga cewa ya wulakanta alkur'ani ai lasifika an sani tunda akwai na kasa akwai na sama da lokacin da zaka saurari tilawar alkur'ani sai ka canza lasifikan sai ka mayar na saman mota wani in yana kallon ka ya san eh wannan yana daraja maganar Allah tunda an samu ittifaki na malaman sunna kuma bare ma ayar alqur'ani ta mana ishara da cewa idan mutum yana daraja alamomi na addini fa innaha min taqwal qulub wannan yana cikin abubuwan da a dalilin su Allah ke karfafa zuciyar bawa akan addini wato ya zama kana daraja al'amura na addini duk abin da aka ce maka wannan yana da alaka da addini to zaka daraja shi don haka kaset ɗinka in na ƙira'a ne ba ka aji shi ko ina yana da wurin ajiya daban ba ka ɗora wani kasan a kansa domin akwai waɗanda ke ɗora kasussuka na wake-wake akan kasussuka na tilawar alkur'ani da wa'azi babu shakka sun shiga wannan babi na cewa sun saba ma ittifakin malaman sunna fi wujubi siyanatil mushafi wa ihtiramihi game da wajibcin a tsare alkur'ani kuma a daraja shi ka duba littafin al-burhan fi ulumil qur'an na al-Imam Zarashi mujalladi na farko shafin 378 zaka ga bayani akai bisa ga wannan dalili malamai suke cewa ba laifi bane don ka sa a aljihu amma wani aljihu ne zaka sa ya zaman to baka sa aljihun wandonka ba domin aljihun wandonka ta yiwu ka kai ga zaunawa ma akan wannan alqur'anin tunda dan adam yana da mantuwa Eh, wannan sakaci ba a son a same ka tare da shi don haka ka dawo da eh, wato qur'anin aljihunka na gaba shine mafi dacewa eh, mas'ala ta hudu wannan hadisi na Abdullahi dan Mas'ud da muka karanta lokacin da manzo Allah ya ce masa karanta mai alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci Abdullahi dan Mas'ud ya karanta alqur'ani Abdullahi dan Mas'ud yana karantawa a lokacin da ya kawo kan aya ta arba'in da biyu na suratun nisa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa hasbuka al'ana yanzu karatun ya ishe ka menene wannan yake karantar da kai wannan yana nuna mana cewa bayan ka gama karatun alkur'ani ka ce sadaqallahu alazim ba shi da asali da yana da asali babu shakka da manzon Allah ya gaya masa haka saboda haka yin sadaqallahu alazim ba shi ne mafi dacewa me yafi dacewa gare ka in ka gama karatun alkur'ani akwai hadisi. kuma wannan yana cikin abin da ake cewa as-sunanul mahjura sunnonin annabi da aka guje su aka basu ba a aiki da su mutane da yawa ba su ma sani ba hadisi ya zo cikin riwayar abu huraira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake kwadaitar da mu game da rayu sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana cewa man da a'ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu duk wanda ya kira zuwa ga shari'a yana samun ladan kwatankwacin waɗanda suka bi shi hadisin al-Imam Muslim don haka raya sunnar manzon Allah a koda yaushe mutum yana samun lada a kai idan ka raya sunna wani yayi koyi da kai to kana da ladan shi har abada wato har abada matukar ana kwaikwayo ana aiki da wannan sunna da ka koyar to babu shakka mutum yana samun lada sadakatul jariya Aisha Allah ya kara mata yarda akwai hadisin ta wanda yana cikin littafin al-Imam an-Nasa'i as-Sunan al-Kubra al-Imam an-Nasa'i yayi ma babi yayi masa suna yayi masa suna ma tuhtamu bihi tilawatul Qur'an abinda ya kamata a cika karatun al-Qur'ani da shi in ji al nasa'i yana cikin malaman hadisi na zamanin farko ya rubuta littafi da ake cewa a sunan kubra a wannan littafin yayi babi guda babin sunansa ma ta bihi tilawatul qur'an sannan sai ya kawo hadisin aisha aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam take cewa ma jalasa rasulullahi majlisan qattu manzon Allah bai taba zaunawa a wani majalisi ba wala tala qur'anan manzon Allah bai taɓa karanta alkur'ani ba wala salla salatan manzon Allah bai taɓa sallar wata sallah ba illa khatama zalika bi kalimatin face ya kawo wasu kalmomi a ƙarshen tilawarsa a ƙarshen zamansa a ƙarshen sallarsa fakultu nake cewa ya rasulullahi araka ma tajlisu na naga duk majalisin da ka zauna wala tatlu qur'anan ko alqur'ani ka karanta wala tusalli salatan ko sallah ce kai illa katamta bi haula'i kalimat sai inda ka cika da waɗannan kalmomi manzo Allah ce na'am man qala khairan kutima lahu tabi'un duk wanda ya faɗi alkhairi to ana wato masa ana cika mar ana buga mar hatimi akan wannan alkhairi inda ya faɗi wannan zikiri wa man qala sharran kunna lahu kafara idan sharri ka faɗa a wannan majalisi zai zama kafara gare ka shine kace subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wa wato wannan ita ce sunnar annabi Muhammad idan manzon Allah ya gama zama a wani majalisi wannan shine kafaratul majlis idan manzon Allah ya gama tilawar alqur'ani inji Aisha wala tala qur'an manzon Allah bai taɓa karanta alqur'ani ba face yayi masa kafaratul majlis ashe kafaratul majlis shike matsayin matsayin sadaqallahu wanda ake yi wato zaka ce subhanaka allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk hadisin nan isnadin sa ya inganta kamar yadda ibnu hajar ya faɗa a kitabun nukat yana mujallal nabi shafin 733 da muhammad nasir din albani ka duba mujallal na bakwai silsilatu sahiha shafi na 495 wannan shine abin da ya fi dacewa a ce mutum ya koya bayan ka gama tilawar alqur'ani bayan an zauna da kai wani majalisi an tashi kai kafaratul majlis subhanaka allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk idan ma sallah ce kai ka gama kafin ka tashi daga wurin sallah yana da kyau kai kafaratul majlis haka Aisha ta faɗa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka cewa sadaqallahu azim babu shakka abu ne wanda bai da asali daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadda malamai suka yi ta tsawatarwa a kai cikin su akwai bin bas ya zo a cikin majmu'u fatawa wa maqalatin mutanawwi'a mujallal na tara shafin biyu ana masa tambaya game da cewar sadaqa Allahu azim malamin yace itadal al-kasir min an-nas an yaqulu sadaqa Allahu azim inda al-intiha min qira'ati al-Qur'an wa hadha la afla wa la yanbaghi i'tiyadu ba shi da asali kuma bai kamata mutum ya saba da shi ba bai kamata mutum ya saba da cewa sadaka Allahu lazim ba da yawa suna faɗa haka wai saboda abin da Allah ya faɗa a suratu Ali Imran aya ta 95 qul sadaka Allah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wama kana minal mushrikin bin Baz yace fa laysa fi hadha sha'an Allah ya faɗi sadaka Allah a cikin suratu Ali Imran ba domin idan an gama karatun alqur'ani a ce sadakallahu wa inna ma amarahu Allah azza wa jalla an yubayyana lahum صدق الله فيما بينه بينه في كتبه العظيمة من wa وغيرها Allah ya umarci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato ya gaya wa mutane sadakallahu Allah ya faɗi gaskiya littafan da ya saukar a taura inji waɗannan littafai maganganu ne na Allah fattabi'u millata ibrahim hanifa sai ku bi tafarkin annabi ibrahim wato Allah ya gaya wa annabi Muhammad ka gaya wa kafirai ai Allah ya yi gaskiya abin da ya faɗa cikin littafan nan na at-taura da injil eh, kutubul azima wa annahu sadiqun fi ma bainahu bayyanahu li ibadihi fi kitabihi al-azim al-qur'an abinda Allah ya bayyana a Qur'ani gaskiya ne abinda Allah ya bayyana a cikin at-taura gaskiya ne walakin laysa haza dalilan ala annahu mustahabbun an yaqula zalika ba'da qira'ati alquran aw ba'da qira'ati ayatin aw qira'ati suratin don an ce ma annabi ka gaya musu sadaka Allah wasu ka gaya musu Allah ya faɗi gaskiya ba wai ana nufin ka koya musu in sun gama karatun alkur'ani ko sun karanta wasu ayoyi ko wasu wata sura su ce sadaka Allah ba li'anna zalika laysa sabitan wala ma'rufan anin nabi bin bas ya ce cewa allahu bai tabbata daga annabi ba babu hadisi da ya nuna cewa sahabbai suna yin haka wala an sahabatihi ridwanullahi alaihi haka nan a sheikh bakar bin abdullahi abu zaidin rahimahullahu ta'ala akwai littafin da ya rubuta wani dan karamin littafi mai muhimmanci da ake kiransa bidaul qurra al-qadima wal mu'asira bid'ul qurra wato littafi ne mai bayani akan bid'o'in malamai masu tilawar alqur'ani a cikin wannan littafin yace wa amma istizamu qawli sadaqallahu alazim ba'da qira'ati alqur'an mutum ya nace duk sa'ilin da ya karanta alqur'ani sai ya ce sadaqallahu alazim فليس هذا الذكر شيء يؤثر وبهذا فالتزام هذا الذكر بعد قراءة القرآن iltizamun muhtara'un la dalila alaihi mutum ya nace cewar sadaka Allahu azim babu shakka abu ne wanda yake kirkirarre wanda bai da asali a addinin musulunci fa huwa muhdasun wa kullu muhdasatin fi ta'birat fa huwa bid'a duk abin da aka ce an kirkiro shi a cikin addini in dai ya shafi aikin addini wannan ana sa shi a cikin bid'a <clears throat> don haka ko da Allah madaukake ce kul sadaka Allah ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wai yana nufin ya koya wa mutane cewa sadaka Allah ne da a ce sadaka Allah azim sunnar manzon Allah ce babu shakka lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci uh, Abdullah bin Mas'ud ya karanta masa alqur'ani da lokacin da ya gama da an ji ya ce sadaka Allah azim musamman lokacin da manzon Allah yake hasbukal ana yanzu ya ishe ka karatun abdullahi bin mas'ud sai ya shiru in ma akwai zikirin da ya kamata musulmi ya yi saboda gama karatun alkur'ani wanda ya tabbata daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine ake cewa kafaratul majlis wanda ya tabbata a cikin hadisi ingantacce subhanaka allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka bayan ka gama tilawar alkur'ani bayan an gama zama da kai a wani majalisi za ka tashi idan ma ka faɗi wasu maganganu marasa kyau annabi sallallahu alaihi wasallam yace za su zama kafara gare ka Allah zai gafarta ma a wannan zama da aka yi saboda haka shine yake zama kafaratul majlis kuma shi yake zama zikiri da ake so mutum yayi bayan ya gama tilawa haka nan bayan ka gama sallah saboda Aisha ta ce wala sallah salatan ko da sallah ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi illa khatama zalika bi kalimati sai ya cika wannan salma da sallah da waɗannan kalmomin abu na biyar wato shine iltizamu iftitahil mu'amarat wa durus bittilawa lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa abdullahi dan mas'ud ya karanta masa alqur'ani ba a farkon majalisi bane ba a farkon majalisi bane malamai suna cewa na ce fara karanta alqur'ani a farkon majalisi ba shi da asali a sunnar annabi Muhammad a nace ba za a fara taro ba sai an kira wani ya karanta alkur'ani ah, wa haka za al-mu'amara wa durus ko za a fara wani darasi sai wani ya gabatar da tilawar alkur'ani hada la asla lahu fi sunna ba shi da asali a sunnar annabi Muhammad to amma me yasa malamai ba su hanawa saboda ainihin kwaɗayin abin da ake ce ma sunnar sauraron tilawa wato wani ya karanta alkur'ani a saurara yana daga cikin sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka dan ya karanta alkur'ani wasu na sauraro yana da fa'idoji da yawa fa'ida na farko lokacin da yake karatun alkur'ani kamar misali za a yi taro ne kafin a yi taron sai wani ya fara gabatar da tilawar alkur'ani fa'ida na farko sunna ne sauraron tilawar alkur'ani na biyu sauraron tilawar alkur'ani kamar yadda muka karanta Allah da kansa ya faɗa mana la'allakum turhamun akwai fatan za a samu rahamar Allah a wannan taro eh, kaga kenan ana fatan rahamar Allah albarkacin tilawar alkur'ani da kuma shiru da aka yi wajen sauraron sa sannan na uku shehu islam ya gaya mana a kamar yadda Allah ya siffanta yana sa zukata su samu nutsuwa zukata su samu tawali'u a dalilin karatun alkur'ani zuciyar mutum ta yi laushi kaga kenan dai wato za a samu nutsuwa wajen jama'a kafin a gama karatun alkur'ani din nan musamman saboda shirun da za a yi don dole ne a yi shiru a saurara lokacin da wani ya fara tilawar alkur'ani waɗannan su ne hikimomin kyale tilawar alkur'ani kafin taro amma in aka maishe shi ya zama al'ada yana zama bid'a babu shakka li'annahu laysa lahu aslun fi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam khususan idza kana al-ijtima' ghayr mashru' musamman idan taron ma ba na addini bane akan haka babu sassauci saboda malamin da ake ce ma bakar abu zaidin yana da littafin da ake kira tashihud du'a littafin tashihud du'a shafi na 268 yayi magana akan matsala ta fara gabatar da tilawar alkur'ani kafin ayi taro yana cewa ba shi da asali daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma abu ne mai kyau mutane su saurari tilawa kamar misali yadda muka fara darasin nan ana zaune da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma Abdullah bin Mas'ud iqra alayya alquran karanta min alqurani Abdullah bin Mas'ud ya karanta alqurani manzon Allah da sahabbai suna sauraro kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yakan saurari tilawa din ta sahabbai a lokuta daban-daban su ma sahabbai suna haka me yake nuna maka yana nuna maka sauraron tilawar ibada amma a taro wanda ya shafi addini ya zamanto taron da ba shi da alaka da addini an fara gabatar da tilawar alkur'an shine malami yake cewa a irin wannan yanayi kam babu shakka wajibi ne a hana mutane saboda ya tabbata nau'i ne na bid'a ba shi da asali a addini kamar yadda muka faɗa da rashin nace masan shine mafi dacewa saboda dora mutane akan abin da ya to daidai ina ga nan ne ya kamata mu dakata Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah ya gafarta mana kurakurai kuma ba za mu amsa tambayoyi ba a yau اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت